Why بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a wannan yammaci na ranar asabar 20 da shida ga watan rabi'u thani hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas wanda kuma shi ya yi daidai da sha biyu ko ga watan biyar miladiya ta dubu biyu da bakwai a darasinmu na ashirin da takwas na wannan littafi a tajridu sarih da a hadithul jami'u sahih wallafar al'imam al-zabidi rahimahullahu ta'ala ban sani ba fitilun can ba sa ci ne ko kuwa eh oho ne farce ba ta dauki saboda na san akwai masu littafai akwai masu akwai masu littafai arba'in arba'in ashirin na ce ko darasi na arba'in da takwas wai ba kuna rubutawa ba eh? to amma ai ma darasi ne a ah, to dan ba za ka irga da shi ba to wancan satin mun fara karanta hadisu hadithu uqba ibn al-harith wanda mun karanta fassararsa muka ce sai a wannan satin insha Allah za mu karkare magana a kansa yana cewa an uqba ibn al-harith radiyallahu anhu أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت إني أرضعت عقبة والتي تزوج بها فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتيني ولا أخبرتيني فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره حديثي دقى عقبة ابن الحارث الله يقال ما سيرجع أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز يا أولي إر ونمتن دعيك كرا أبو إيهاب ابن عزيز فأتته امرأة سيوة ما تاتزو وشي والنمجي فقالت تتي إني أرضعت أقبة والتي تزوج بها biha na دا أقبة شي أنغو دن دا أمر da ya أورا فقال لها, لها أقبة sai uku ya ce da ita ma a'lamu annaki arda'tini ni dai ban san cewa ke kin shayar da ni ba wala ni kuma baki taɓa gaya min ba farakiba ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama nan da nan sai ya hau abin hawansa daga makka zuwa madina zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama a madina fasa'alahu sai ya tambaye shi faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce masa kaifa yaya za ka yi wa ƙila alhalin an riga an faɗa ففارقها أقبة أقبة يربد ونمتا ونكحت زوجا غيره ta auri wani mijin ba shi ba wannan hadisi imam bukhari ya kawo shi a nan kitabul ilm karkashin babin arrihlatu fil mas'alatin nazila wa ta'limu ahlihi mutum yayi tattaki yayi bulaguro ya tashi gari zuwa gari saboda neman ilimin wata mas'ala da ta same shi da ta sauka gare shi ko ta faru ga alimin ahlihi da kuma bayani akan yadda mutum zai zama yana koyar da iyalinsa Uqba ibn al-Harith cikakken sunansa Uqbatu ibn al-Harith ibn Amir al-Qurashi ana masa alkunya da Abu Sirwa Abu Sirwa wannan ita ce alkunyar da ake kiran shi da ita sahabi ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ya musulunta ne yau fathi ranar da aka buɗe makka cikin waɗanda suka musulunta a wannan lokaci wannan mutum ya musulunta Uqbat ibn al-Harith ibn Amir saboda haka yana daga cikin waɗanda suke zaune a makka baya daga cikin muhajirun baya daga cikin al'ansa. matsala ta faru gare shi wanda ya buƙaci sai ya samu ilimi a kanta shi ya auri wata yarinya ya ga wani mutum da ake kira abu ihab an ce sunanta ita wacce ya aura ghaniya ghaniya ana mata alkunya da ummu yahya a can cikin littafin kitabu shahadat a nan cikin sayul bukhari a kitabu shahadat imam bukhari ya koro hadisin da ambatan alkunyar ta ummu yahya shi kuma mahaifinta alkunyarsa abu ihab hafiz Ibn hajar ya ce ban san sunan shi ba ban kuma ga wanda ya yi faɗi sunan shi ba saboda haka shi ba a kiyaye sunan shi ba abinda dai aka kiyaye alkunyarsa abu ihab abu ihab ibn aziz ibn qais ibn suwaid at-tamimi ad-dari wannan shine cikakken nasabarsa amma ba a kiyaye sunansa ba Uqbat ibn al-Harith ya auri ‘yar wannan mutum da ake kira Abu Ihab ibn aziz fa'atathu imra'atun a wani gurin ya zo fa'atathu imra'atun sauda sai wata baƙar mace ta zo bayan an yi aure an tare amarya ta tare an gama biki an gama jin daɗi da nishaɗi sai kuwa ga wannan baƙar mata ta shigo ta ce inni arda'atu uqbata ku sani fa ni na shayar da uquba wallati tazawwaja biha na shayar da wannan da ya aura shi shikenan sai abu ya kwabe fa qala laha uqba nan take sai uqba ya ce mata ma a'lamu annaki arda'tini ni dai ban san san da kika shayar da ni ba ban san wannan ba to da ko da ban ko ba zai sani ba tunda a wannan lokaci da yake karamiya zai sani. waye ke shayar da shi waye bai shayar da shi ba wala akhbartini kuma baki taba gaya mun ba watakila wannan ne dai zai zama hujja amma bai sani ba wannan ba hujja ba ce ita dai bata gaya masa ba kuma ba wani wanda ya taba gaya masa sai a ran nan ya ji ban san me yasa ita matar ta ki zuwa ta faɗa ba sai da aka gama biki aka gama komai komai ya nuna kawai ta zo ta yi kwamfale irin wannan saboda haka shi bai ga ta zama ba sai ya tashi ya gyara abin hawansa ya nufi madina can inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake domin ya yi masa tambaya ga fa abin da ya faru ga shi halin da yake ciki shi din nan fa yanzu danyen ango ne amma wata mata ta zo ta kawo masa matsala saboda haka ya faɗi abin da matar ta gaya masa maza Allah ya ce kaifa to yaya za ka yi menene abin yi wa ƙaƙƙila alhalin an faɗi magana a wani a wani lafazin manzo Allah ya ce da shi da'aha anka sai ka kyale ta fa faraqaha uqbatu daga nan sai uku ba ya ce to ya sauwaƙe mata wa naka hat zaujan gairahu na je ta auri wani mijin ba shi ba to wasu malamai sun yi hujja da wannan hadisi akan cewa mai shayarwa ita kadai tana iya ta ba da shaida akan cewa ta shayar da wane da wanci kuma a karbi shaidarta Ali ibn Sa'ad ya ruwaito daga Imam Ahmad an tambaye shi an shahadatil mar'a alwahidati fi rida'a aka tambaye shi game da shaidar mace guda ɗaya dangane da shayarwa qala tajuzu ala hadisi uqba wannan shaida ta ta halatta hujja da hadisin uqbat ibn al-harith shine wannan hadisi da muke karantawa wannan kauli shi da kaulin al-imam al-auza'i imam ahli sham fi zamani shi ma ra'ayinsa kenan mace guda ɗaya wacce ta shayar da wani da wata tana iya ba da shaida akan wannan shayarwar kuma a karbi shaidarta abdulrazzaq as-sana'ani ya ruwaito a cikin musannaf nashi daga ibnu juraij shi kuma daga ibnu shihab az-zuhri yake cewa ibnu shihab yake cewa farraqa uthmanu baina nasin tanakahu bi qawli imra'atin sauda annaha arda'athu wato sayyidina usman a zamaninsa ya raba auren wasu mutane da suka yi aure a tsakankaninsu maza da mata ya raba auren da shaida ta wata mace baka cewa ta shayar da su ban san me yasa sai baka ba a waccan a wannan kisa baka shi ma wannan riwaya ta musannaf abdurrazzaq shi ma bi qauli imra'atin sauda annaha arda'atuhum shikenan sayyidina usman yace to wannan aure sai a sai a hakura kaga yayi aiki da maganar ko da shaidar ita wannan mata ita kadai zuhri bayan ya kawo wannan ruwaya daga Usman sai ya ce annasu ya akuzuna bi zalika min ƙaule Usman yau a yau a wannan lokacin da muke rayuwa in ji zuhuri a karni na biyu zuhuri ya rasu shekara ta ɗari ɗaya da ashirin da shida shine aqsa ma qila fi wafatiz zuhuri mafi yawan abin da aka faɗa na shekarun wafatinsa shine shida bayan hijira yake cewa a yanzu mutane suna aiki ne da maganar Usman ibn Affan wannan shine ra'ayin Abu Ubaid Al-Qasim ibn Sallam ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi kuma malaman fikihu kuma malaman luga yana da wannan ra'ayi cewa mace ita kadai a irin wannan mas'ala tana iya ta zama shaida kuma a karbi shaidarta a yi hukunci da shaidarta amma shi abu ubaid yana da wani ƙarin bayani da yake yi yana cewa in shahidatil murdi'atu wahdaha wajaba 'ala az mufaraqatul mar'a idan macen ta zo ta yi shaida ita kadai to wajibi ne kan mijin ya rabu da matar sai ya ce wala yajibu alaihi ko alal hakimul hukmu bidhalik amma da zuwa ta ta samu alkali ta ce wane da wane ko wane da wanci da suke aure tsakaninsu na shayar da su to bai wajaba ga alkali ya yi hukunci da wannan shaida ta ta ba amma idan mijin ya ji wajibi ne ya rabu da ita wato shi ya rarrabe tsakanin miji da kuma alkali miji wajibi ne ya karbi shahadar kamar yadda ba ya karba sannan kuma alkali shi kuma ba wajibi ba ne ya karbi wannan shaida ba zai yi hukunci da wannan shaida ba a gurinsa sai an samu wata matar ta biyu ta goya mata baya akan wannan shaida ta ce eh haka abin ya faru to shikenan a lokacin ne alkali zai yi aiki da magana ta domin alkali ana buƙatar sai ya aiki da shaida ta mace guda biyu ba ta mace ɗaya ba sauraka ba zai yi aiki da shaidar mace ɗaya ba amma shi miji a lokacin da ya aiki da abin kamar ya yi aiki ne bi khabaril wahid akwai bambanci tsakanin ka karbi khabaril wahid da kuma shahada alkhabar shine riwaya da za a baka koda daga mutum ɗaya ta fito matukar mutumin nan mai gaskiya ne adali ne amintacce ne mai kiyaye abin da ya ji to wajibi ka karbi wannan riwaya. amma shaida koda adali ne ana buƙatar wani adalin tare da shi saboda haka shaida ta sha bamban da riwaya, shi yasa ruwaya ake karɓarta a gurin mutum ɗaya a gurin mace ɗaya amma shaida ana buƙatar mutum biyu adalai idan kuma harbin da ya shafi mata ne ana buƙatar mata biyu adalai to shi yasa shi abu ubaid ya raba mas'ala din ya ce in mijin ne wajibi ya rabu da ita domin a lokacin da zai karɓi maganar zai karɓe shi ne min babin riwaya ba min babin shahada ba amma in alkali ne ba zai yi aiki da maganar ta ba domin a wannan lokacin shi yana buƙatar shahada ne ba riwaya an gane bambancin dan kada wani ya ce to ya zai bambance ya hana alkali kuma ya wajabta wa miji wannan shine dalilin bambancewa tsakaninsu sannan suka ce a nan annabi sallallahu ta'ala alaihi sallama, bai wajabta wa uku ba ya rabu da wannan matar ba ce masa kawai ya yi da'aha anka kyale ta bai ce da shi sake ba bai ce da shi kurabu ba cewa ya kyale ta kamar dai yana masa irshadi ne kamar wani irshadi ne yake masa ba ilzami ba akwai bambanci tsakanin nasiha da kuma ilzami ka ce da kaza kai ko yi kaza amma ba kana nufin tirsasawa ba da kuma ka ba da umarni wanda yake nufin wajen ci. saboda ka su suna ga anan irshadi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa nusantarwa ce ba umarni ne na wajabci ba shi yasa a ruwayar ibnu jirayf yace kaifa wa qad za'amat yaya za ka yi tunda ta riga ta riya sai ya nuna kenan abin kamar tanzihi ne kamar dai yayi kokari ya nesantar da abin da zuciyarsa za ta dinga kai a kansa ka nesantar da zuciyarka daga abin da zai dinga sa ka kaikayi wannan nusarwar ce manzo Allah ya masa haka suka fassara maganar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama daukakin malamai gaba daya banda waɗanda muka ambata su kuma sun tafi akan cewa mace guda ɗaya idan ta shayar ta zo ta ba da shaida akan shayarwarta ba za a yi aiki da wannan shaida ba li'annaha shahadatun ala fi'li nafsiha domin tana shaida ne akan wani aikin da ita ta yi mutum baya bayar da shaidar da take da alaka da shi sai dai a zo a bayar ba shi ya bayar ba an gane ku shaidar anan tana da alaka da ita saboda haka ana buƙatar a samu wata da za ta taimaka mata ko ta goya mata baya akan wannan shaida amma in ita kaɗai ce a ra'ayin ɗaukakin malamai ba za a yi aiki da maganarta ba wannan magana ita ce maganar da aka ruwaito ta daga sayyidina umar hakanan ita ce aka ruwaito daga al-mughira ibn shu'ba da kuma ali ibn abi talib da abdullahi dan abbas dukkaninsu suna ganin mace ba za ta bayar da shaida akan ta shayar da wani ba a karɓi wannan shaida a yi hukunci da ita sayyidina na'umar an ruwaito yana cewa farrik bainahuma in ja'at bi bayyina wa illa fa khalli bainar rajuli wa imra'atihi raba tsakanin su kai alkali idan har ta zo da wata shaida wato ta zo da wata mata adala wacce za ta mara mata baya akan batunta to sai ka raba tsakanin mijin da matar wa illa idan bata zo da bayyana ba bata zo da wata shaidar ba Fakhalli bainar rajuli wa imra'atihi ka kyale mijin nan da matarsa illa an yatanazzaha sai dai shi idan zai ji ya kamata ya rabu da ita don ya samu tsarkin zuciya ya samu kwanciyar hankali wannan kuma shi ya ga dama walau futiha hadhal bab da za a bude wannan kofa lam tasha imra'atun an tufarriqa bayna az-zawjayn illa fa'alat babu wata macen da za ta buƙaci ta raba tsakanin ma'aurata biyu face ta aikata kai da yanzu an buɗe wannan ƙofa duk wata tsohuwa da aka yi auren da ba ta yadda da shi ba ai sai ta raba shi kawai rana tsaka sai ta duro ta ce ai a ƙauyen da ka taso ta shayar da kai da matan nan to da an buɗe wannan ƙofa kawai shi kenan sai dai ka haƙura ba yadda za ka yi duk koke-kokenka ba wanda zai saurare ka to shi yasa jumhur suka ce ba za a bude wa tsofaffi irin wannan goma ba dan za a samu wata su ta banna don haka in ta zo ta yi wannan to shi kenan sai a sai a nemi ta kawo bayyana ta kawo shaida domin ita shaida ce ala fi'li nafsiha wala yuqbalu shahadatu ar-rajuli ala fi'li nafsihi to wancan kuma magana ta annabi sallallahu alaihi sallama sai suka fassara shi bisa ga tanzihi wato ka yi abinda za ka samu nutsuwar hankali da nutsuwar zuciya shi ne abin annabi sallallahu alaihi wasallama ya nusantar da ukba ba ya wajabta masa cewa sai ya rabu da ita ba shi yasa bai ce tsallik ha ba bai ce farik ha ba sai ya ce kai fa wa kankila to me za ka yi gashi an riga an faɗa a wata ruwaya ya ce da shi da'aha anka sai ka rabu da ita sai ka kyale ta to wannan hadisi imam bukhari ya kawo shi a babin rihla fi mas'ala fil mas'ala kun ga kan mas'ala ɗaya ce ba wai yayi tashi yayi wannan doguwar tafiya bane saboda ya je ya karanto wani littafi kacokan guda ɗaya abin nan gaba ɗaya ya je ne saboda wata mas'ala kwara ɗaya akwai alkhuruju li talabil ilm akwai kuma alkhuruju li nazila dukkaninsu suna nuna himma suna nuna ƙwazo da ƙoƙari wajen mutum ya san hukuncin Allah a cikin abin da ya faru gare shi na rayuwa ta yau da gobe ko kuma rayuwa ta addini idan har wanda mutum zai tashi ya je daga makka ya tafi madina a wancan lokaci da tafiya tsakankanin waɗannan garuruwa biyu take da wahala kuma take da tsawo amma duk da haka ya niki gari ya wahala ya je don ya ji wannan matsala kaga min babu aula ya fita don ya nemi ilimin da zai gyara addininsa da shi ashe kenan wajibi ne ga ɗalibin ilimi duk abin da ya gani ya ga bai sani ba ya tashi ya je neman saninsa koman nisan gurin da zai je dan neman sanin wannan duk wannan shine tafarki na magabata da haka ne suka tara ilimin da suka tara wanda duk bai yi haka ba to ba zai tara ilimin da yake bukata ya tara ba sahabba annabi sallallahu alaihi wa sallama sun buga misali akan wannan jabir ibnu abdullahi jabir ibnu abdullah ya tashi ya yi tafiya daga madina zuwa sham sham ta kunshi ƙasar Siriya, ƙasar Jordan, Lebanon, Palestine da gurin da ake cewa Isra'ila a yanzu duk a wannan lokaci a wancan lokaci ana kiran shi Sham. Jabir ya tashi daga Madina ya tafi har Sham don ya ji hadisi kwaya ɗaya daga wajen Abdullahi ibn Unais. Hadisi kwaya ɗaya. Haka na Abu Ayyub al-Ansari shi ma ya tashi daga Madina ya je ya samu Uqba ibn Amir a masar don ya ji hadisi kwaya ɗaya shu'bat ibn al-hajjaj ya fita daga basra ya fita daga daga daga basra ya je makka daga makka ya zo madina daga madina ya dawo kufa ya dawo basra do akan hadisi kwaya ɗaya to amma yanzu za a karanta maka hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a garinku a unguwarku a kofar gidanka amma ba za ka iya fitowa ba me yake nunawa wannan eh yana nuna yadda wannan al'umma ta ƙara nisa da farkin al'umma ta farko mu duba yadda al'umma ta farko take mutum zai yi tafiya ta kwanaki saboda ya ji hadisi kwaya ɗaya kai kuma gashi na ana zubawa a ƙofar gidanku ko a unguwarku ko a garinku amma kana ganin da wahala kai ba za ka iya zuwa ka zauna ka saurara ba wanda yana nuna yadda wannan al'umma tazarar da take tsakaninta da al'umma ta farko ta yi zurfi kwarai-kwarai da gaske da yadda muka yi hannun riga da al'ummar farko mun yi hannun riga da al'ummar farko irin yadda suka bawa ilimi mahimmanci irin yadda suka ɗauki ilimi shi ne fitilar da take haskaka musu gabansu wanda idan babu shi za su iya fadawa wani wawa keken rami wanda za su halaka a ciki suka ɗauki ilimi da wannan sura da wannan manufa mu ba haka muka ɗauki ilimi ba shi yasa za ka ga ana ta kuka akan cewa kullum ilimi ƙara baya yake ja duk da kokarin da malamai suke yi wajen su yada shi amma baya yake ƙara ja malamin hadisi ɗaya a da idan ya sauka gari malamin hadisi ɗaya idan ya sauka gari mutanen da za su zo saurarensa zai karanta musu hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan samu mutum sama da dubu arba'in a lokaci ɗaya sun zo saurarensa sama da dubu arba'in kana tsammanin duk wannan dubu arba'in din malamai ne jama'ar gari ne musulmi ne waɗanda suke son su san musulunci kada ka ɗauka duk ɗalibai ne wanda duk harkar ilimin ci kawai a gabansu a'a ta mutanen dubu arba'in ba kaɗan ba ne ko a wancan lokacin aka tara mutum hamsin ko mutum ɗari da wuya a samu mutum biyar waɗanda za su zama malamai a ciki ko a wancan lokacin kamar yadda Sufyan ibn na yake faɗa wannan dubu arba'in ɗin da ta zo ta zagaye wannan malamin mutanen gari ne musulmi ne waɗanda suke so su ji ƙala Allahu ƙala Rasulu shi kaga rayuwar waccan al'umma idan ka kwakwatanta ta da rayuwar wannan al'umma za mu ga cewa mun zama baƙi a cikin wannan addini muna buƙatar mu ƙara tashi mu ƙara ƙaimi alal aqalla mu yi kokarin kwaikwayon su fa tashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbaha bil kirami falahu mu yi kokarin kwatanta kokarin kwaikwayon abin da suke yi ta haka ne za mu samu nasara ta haka ne za mu samu rabauta kadan ba haka ba to mutum yana cikin duhun jahilci bai san inda yake nufa ba kuma haka rayuwar mu ta zama a yau ga munan mun su kwana mun nufi wani guri wanda ba wani wanda ya san ina za a kuma ana ta kiran mutane su tsaya su tsaya a yi tunani fa ina za a amma mutane sun ki jin kira. to irin wannan misalai suna nan da yawa mutum ya tashi ya tashi ya tafi gari guda ya bar garin sa yi tafiya ta kwana uku sati ɗaya wata ɗaya kamar tafiyar jabir kamar tafiyar abu wata ɗaya mutum ya yi tafiya ta wata ɗaya don ya ji hadisi kwaya ɗaya abu usmanin nahdi ɗaya ne daga cikin manyan tabi'ai almajiri ga abu hurairata radiyallahu ta'ala anhu shi ma ya yi wannan tattaki zuwa ga abu huraira don ya ji hadisi kwaya ɗaya littafin an rihla na khatibul bagdadi khatibul bagdadi ya rubuta wani littafi sunan shi an rihla ila ilm ko ila hadith littafi ne da ya rubuta ka cokam don ya tabbatar da kissoshin waɗanda suka fita daga garinsu suka je wani gari don su ji hadisi ɗaya duka littafin gaba ɗaya yana magana ne akan wanda suka fita don su ji hadisi ƙwaya ɗaya ash-sha'bi amir ibn shurahil ɗaya ne daga cikin manya-manyan almajiran ali ibn abi talib ya fita daga kufa garinsa mahaifarsa zuwa makka don ya saurari hadisai kwaya uku kawai hadisai kwaya uku wanda an ba shi labarin waɗannan hadisai guda uku ya ce to yana so ya je ya jiyo su daga tushe ya tashi daga kufa kufa cikin iraki ya tafi har maka don ya saurari waɗannan hadisai guda uku yana cewa la'alli alqa rajulan laqiya nabiyya sallallahu alaihi wasallama aw qala min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam an gaya masa ga hadisai guda uku yace to bara in je maka watakila in samu mutumin da ya sadu da annabi sallallahu alaihi wasallama ko in samu ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi sallam in ji waɗannan hadisai guda uku a wajensa sa'id ibn jubair ɗaya daga cikin manyan almajiran makaranta abdullahi dan abbas a makka ɗaya daga cikin waɗanda suka shahara da tafsiri na alƙur'ani mutumin kufa ne amma saboda yawan kai kawo da yake yi daga kofa zuwa makka har ma wanda bai sani ba sai ya zaci mutumin makka ne ya lizumci abdullahi dan abbas ya lizumce shi sosai har sai da abdullahi dan abbas yake cewa ya sa'id abinda ka tara na ilimi ya isi ka ka zauna ka karantar da mutanen ku da zarar wata 'yar mas'ala ta haɗa su da wani ko da wasu ana tattaunawa wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza nan da nan sai ya hau abin hawansa ya ɗau kwanaki sai ya zo maka ya tambayi abdullahi dan abbas a game da wannan mas'ala bukhari ya ruwaito a cikin sahihinsa cewa mutanen kofa sun yi sabani akan fadar Allah wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannama khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda alima sun yi saɓani kan fassarar wannan aya sa'id ibn jubair ya ce to ku tsaya in je in tambayo muku abdullahi dan abbas yaya maganar wannan aya mansuha ce ko kuma tana nan muhkama ya tashi ya hau abin hawansa ya zo ya samu abdullahi dan abbas ya tambaye shi game da wannan aya ya ce tana nan muhkama ce ba mansuha ba kan mas'ala guda ɗaya ya tashi ya yi wannan dogon tattaki saboda ya zo ya gaya wa mutanen kufa ga yadda ilimin yake Ashe da muna kwatanta irin yadda waɗannan suke da babu shakka ba a yi kamfar ilimi a cikin al'umma ba da muna kwatanta irin su, babu shakka da babu inda ba za mu shiga ba a wannan duniya da yanzu mu muke da gurin zama a ƙarƙashin wannan samaniya ta ubangiji amma ga munan saboda mun yasar da wannan manhaji wanda babu wata al'ummar da take da irinsa babu wani tarihi na wata al'umma da za ka karanta ka ji yadda malamai suka ba wa ilimi muhimmanci yadda suke haƙura su sadaukar da komai nasu akan su yi ilimi irin wannan al'umma himma dai ta a tara ilimi a rubuta shi a karantar da shi a yada shi babu wata al'ummar da ta kai wannan al'umma ba kuma za ka san haka ba sai idan za ka karanta wagagen littattafan da suka bari sai idan za ka karanta littattafan da suka tara bayanin rayuwar waɗannan al'umma ɗin nan za ka san cewa al'ummar musulunci ba ƙaramar al'umma ba ce da Allah ya a tarihi a tarihin ɗan adam kakaf ba a taɓa yin al'umma zaɓaɓɓa kama wannan al'umma ashe kenan idan ka ga wannan al'umma ta dawo ta faɗi ƙasa har ana tattaka ta to babu shakka ta bar kadarkon da magabatanta suka bi ta kai idan har ta koma ga waccan fitila da musulunci ya haskaka mata ta koma ga rayuwa irin ta magabata to babu shakka ita ce za ta yi jagoranci amma da zarar ta saki wannan ta farki to za a zo a jata a yi mata ainihin taku na wulaƙanci babu abin da za ta iya babu abin da ya ɗaukaka wannan al'umma sai wannan addini na musulunci idan an rike shi an rike koyarwarsa to sai a samu ɗaukaka da zarar aka sake shi kuma shikenan sai a koma cikin wulakanci Allah ya tsare mu wannan shine hadisin Uqba ibn al-Harith kuma saboda wannan sababi ne Bukhari ya ambace shi a cikin kitabul ilmi dan ya gaya maka yadda magabata suke fita saboda mas'ala kwaya ɗaya tashi su yi tafiya mai tsawo mai nisa don su ji bayani a kanta amma yanzu ka ga wani yana son yana fa gidansa a ɗakinsa a kwance sai ya maka tes malam mai hukuncin kaza da kaza da kaza da kaza yana jiran kai ma ka zauna kai ta rubutawa sai kuma ka tura masa yana kwance kan gadansa ka duba wannan lalaci da Allah ba wanda zai mun test ta hanyar ba wanda zai mun fatawa ta hanyar test in bar abin da nake nema in yi ta rubutun test saboda shi kadai yana can a ɗakin sa wai ba zai iya kashe kuɗin sa ya sa waya ya bugo ba kada ya ci kuɗin sa gara ku raba shi ya ba da wani abu kai ka ba da wani abu Allah sauki duk wanda ya min test yana tambaya ta ba zan ba shi ansa in ya yi test ne yana nufin in karanta tambayar zai bugu. wanda wani abu ne daban ya ce ga tambaya nan malam zan bugo in ji ansa kaga wannan wani abu ne daban a iya karantawa watakila amsar tana buƙatar tunani shi kansa malamin ka bashi wata rata sai ya yi tunani idan akwai buƙatar haka sai kuma ka bugu idan yana buƙatar ƙarin bayani cikin tambayar ka wani abu bai gane ba sai ya tambaye ka amma yana da tushen tambayar amma kawai ka rubuto tambaya kawai wai kana jira kai ma a rubuta aika maka wani ma hattili yake wai ya ji shiru saboda haka in ba ka da kuɗi a wayarka a je a sa kati ma nan aiko min an sata to ka duba fa yadda muka lalace wayar fa a gida fa yake fa wannan tattakin da duk ake magana na kwanaki kwanaki shi fa ba a nemi yayi ba <laughs> amma ba zai iya ba zai iya tasowa ya zo ya same ka ba ko ya zo gurin karatu ko kuma ma ya bugo wayar yana gudun kada ya cinye 'yan kwabbansa amma a harka kasuwanci buga waya yake gairi hisab sai hadisin umar radiyallahu ta'ala anhu ya ce ƙala kuntu ana wajarun liminal al'ansar na kasance ni da wani na, min al-ansar daga cikin mutanen madina sai bani umayya ibn zaid da yake unguwar bani umayya ibn zaid unguwar banu umayya ibn zaid wa hiya min awalil madina unguwa ce da take gabashin madina gidajen da suke awali su ne gidajen da suke gabashin madina wa kunna natanawabu an-nuzula ala rasulillahi sallallahu alaihi muna canjin zuwa mu zauna majalisin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ne da shi yanzu yauman wa anzilu yauman ya je ya zauna yini ɗaya ni kuma in je yinin da yake bi masa fa'iza na zaltu ji'tuhu bi khabari zalika al-yawmi min al-wahyi wa ghairihi idan naje naje ni majalisin sai in zo masa da labarin wannan yini na wahayi wa ghairihi da wani wahayi abinda ya faru a wannan rana a majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam wa idza nazala idan shi kuma ya je fa'ala mithla zalika shi ma sai ya aikata kwatankwacin haka fa nazala sahibi al-ansari sai abokina wannan mutumin madina din sai ya je yawma naubatihi ranar zagayansa. fadaraba babi darban shadidan sai gashi yana buga kofata bugu mai tsanani faƙala yana cewa a samma huwa yana nan kuwa fafazitu sai na firgita fakharajtu ilaihi sai na fita wajensa faƙala sai ya ce hadasa amrun azim wani babban al'amari ne ya faru fadakhaltu ala hafsata sai na shiga ga ‘yata hafsa fa idza hiya tabki sai na same ta tana kuka Faƙultu sai na ce atallaka kunna rasulullah sallallahu alaihi wa sallama shin manzo Allah ya sake ku ne qalat sai ta ce da ni la ban sani ba ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم sannan sai na je na shiga ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa qultu wa ana qa'im sai nake gaya masa ina tsaye a lokacin ban zauna ba a tsallakta nisa'aka shin ka saki matanka ne qala la yace a'a fa qultu sai nace Allahu akbar wannan hadisi hadisi ne dogo eh, Bukhari ya kawo shi a babul ilmi takaitacce ya takaita shi saboda kawai ya ɗauki buƙatarsa a ciki ta yadda ake musanye ko kuma canji ko kuma ainihin wakiltar juna a wajen zuwa karatu wannan buƙatar ce kawai ta sa ya kawo shi wa kunna na tanawabun nuzula ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dan kawai ya fito da wannan shi yasa ya kawo hadisi don haka sai ya gutsitsire shi ya rage shi ya zama dan takaitacce kwarai da gaske amma ya kawo shi a kitabul mazalim ya kawo shi a kitabul tafsir ya kawo shi da tsawonsa na ga shi mai wannan littafi a duk guraren da bukhari ya kawo shi shi bai kawo shi cikakke ba ya takaita shi a nan ya takaita kuma akan wannan riwayar wacce take gajeriya hadisi ne mai tsawo kuma yana da fa'idoji da dama saboda haka nake ganin ya kamata mu karanta shi da tsawonsa don mu fita da fa'idojin da suke cikinsa wannan majalisi na yau watakila idan mun yi sa'a mun karance gundarin hadisin kawai to mun yi abu mai yawa abinda zai rage majalisi na gaba mu fita da fa'idoji da ilimin muka da hikimomi da hadisin ya kunsa hadisin akwai shi a kitabul mazalim a cikin sayul bukhari zan karanto shi tare da ambatar ruwayoyinsa alfasin ruwayoyinsa kamar yadda yake cikin muhtasar sayul bukhari na sheikh nasiruddin al-albani an abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma an karbo daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda wannan shine asalin hadisin abdullahi dan abbas shine farkon wanda ya koro hadisin mu nan kun ga ya yanke mana ya fara da umar to za ku ji inda umar din ya shigo amma su masu ruwayar hadisin daga abdullahi dan abbas suka ji shi an abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ma qala abdullahi dan abbas yace lam azal harisan wa fi riwayatin labistu sanatan wa ana uridu an as'ala Umar ibn al radiyallahu anhu anil mar'ataini min azwajin nabi sallallahu alaihi wa sallam allataini qala Allah in tatuba ila Allah faqad sakat Abdullahi dan Abbas yana matashinsa saurayinsa a zamanin Sayyidina Umar ya ce ban gushe ba ina matukar kwaɗayi shekara guda tur ina son in tambayi sayyidina Umar game da matan nan guda biyu daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama wanda Allah yake faɗa dangane da su in ta tuba ilallahi faqad sagat qulubukuma in kun tuba zuwa ga Allah haƙiƙa dai zukatanku sun karkace waɗanne mata ne Allah yake magana a nan shekara guda cir ina matukar kwaɗayin in tambayi sayyidina Umar fama astati'u an as'alahu amma na kasa in tambaye shi haibatan lahu saboda kwarjininsa ka duba yadda ibnu Abbas yana so ya tambayi sayyidina Umar tambaya kwaya ɗaya amma kwarjininsa ya hana tambaye shi kai kuma kana yi wa test kana kwance ko kana can kana hada-hada a cikin kasuwa kan ka bar kasuwancinka ga abin nan gara basa ta tafi shekara guda ya hayya fursa yana so ya dai samu wata dama ya yi tambayar falam ajid lahu mawdi'an na rasa samun gurin da ya kamata in yi wannan tambaya saboda idan kai wa malami tambaya a wani yanayin da baya cikin nutsuwa kuka bata to har abada kuma zai saurare ka ba kowace kuma tambaya ta zo kun bata kenan shi yasa labudda an ta tahayya khatarati nafsihi ka tsaya ka kula da lokacin da ka same shi a nitse sai ka tambayar ka amma in ka je yana cikin wani yanayi na dugunzuma ka je ho wata tambaya ran shi ya ɓaci kuka yi kace-kace da shi to har abada kuma za ka ƙara karuwa da shi ba kuma falam ajid lahu mawdi'an ban samu wani bigire ba hatta kharaja hajjan sai wata rana Umar ya fita zai tafi Haji. fa hajajtu ma'ahu sai na bi shi mu haji tare da shi kaga ya samu wata dama da zai makale masa tunda a halin tafiya ake a gida daga gida sai gurin majalisin shugabanci zai bi shi gida ne ko zai makale mashi ne a gurin hukunci to amma yanzu gashi an fita hajji sai ya samu wani yanayi da zai makale masa fa hajjatu ma'ahu sai na tafi hajji tare da shi falamma raja'tu kun ga aka je aka gama hajji ne bai samu dama ba aka kamo hanya za a dawo gida wa kunna bi ba'd at-tariqi muna tsakiyar hanya a wata ruwayar bi zaharan a wani guri da ake kira marruz zaharan an zo wannan guri fa'adala ilal araki li hajatin lahu shikenan sai ya gangara ya shiga cikin wasu itatuwa domin ya biya bukata bas Ibn Abbas ya ce fama atmamtu kalami bai bari na gama magana ba ya ce in ta tuba ilallahi bai bar shi ya karasa ayar ba hatta kala sai ya ce wa ajabi laka ibnu Abbas ibnu Abbas ka bani mamaki me yasa ya gaya masa haka ko dai ya gaya masa yadda duk kake da kwazo da bibiyar ilimi da neman sa da zakulo shi da kwakulo shi a duk inda ya shiga a ce har yanzu kai yanzu baka san wannan kusuwa ne ba sai yake mamaki ko kuma yana mamakin wasu abubuwa har irin wannan ba sai ka nemi ka sani wa ajabi laka ibn abbas ka bani mamaki sai ya ce tilka aisha wa hafsa ai aisha ce da hafsa kala sai ibn abbas ya ce fa qultu wallahi in kuntu la uridu an as'alaka an hadha منذ sana ce wallahi shekara guda tur so nake in tambaye ka game da wannan na kasa Fa ma astati'u haibatan laka saboda ka na kasa kala sai sayyidina umar ya ce fala taf'al kada ka kara irin haka ma zananta anna indi min ilmin fas'alni abinda duk kai tsammanin na sani to ka tambaye ni sai Umar yana girmama Ibn Abbas ai kun san yadda ya jawo shi ya kawo shi majalisar dattijai har dattawa suna cewa a ya kuma sayyidina Umar zai mana haka to mu ma ai muna da 'ya'ya sa'anninsa sai dun mu kawo su inda sayyidina Umar ya ce a'a za ku fahimci sa'ad daidai yake da 'ya'yanku ko kuwa daidai yake da ku sai da aka zo wata matsala ta ilimi batun iza ja'a nasrullah aka ce bai take nufi kowa ya ta kama kame duk dattawan kowa ya ka kamo sai ga shi ibnu abbas shine wanda yake da bakin zara to daga nan suka fahimci cewa wannan ba wai daidai yake ba wai sa'an ƴaƴansu bane sa'an su ne su saboda ka ibnu ibn um, uh, uh, umar ibn al-khattab ya san matsayin Ibnu abbas kaga dole yayi mamaki ya aka yi har yanzu bai san bai san wannan batu ba na in tatuba ila Allah faqad sadat qulubukuma yace fa in kana li ilmun khabbartuka bihi in abinda ka tambaye ni na sani sai in gaya maka qala thumma qala umar sai umar yake ce masa wallahi in kunna fil jahiliya duk ba a ɗin nan da ake a nan kuma aka buɗe wani darasi sai da umar yace wallahi mun kasance a jahiliyar mu kafin zuwan musulunci ma na uddulin nisa'i amran ba mu ɗauki mata komai ba ba wani al'amari wanda muke lissafta shi ga mata hatta anzalallahu na ma anzala har sai da Allah ya saukar da abin da ya saukar dangane da sha'anin mata wa qasama lahunna ma qasama ya ba su kasansu da ya ba su wa lahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf wa lirrijali alaihinna daraja Allah ya ce su ma suna da ma'arufi akwai ihsani akwai haƙƙi da suke da shi kamar yanda haƙƙi ya wajaba a kansu to su ma suna da nasu haƙƙi. wa fi riwayatin a wata riwaya yana cewa falamma maja al-islam wa zakarahunna Allah yayin da musulunci ya zo kuma Allah ya ambace su a cikin alkur'ani har aka ware sura ka kam aka ce suratun nisa'i ra'ayna lahunna bidhalika alaina haqqan sai muka ga eh ashe suna da haƙƙi akan mu غير أن غير من غير أن ندخلهن في شيء من sai muka fahimci e mata suna da haƙƙi amma kuma duk al'amuranmu ba za mu shigar da su ba ba ma shigar da su ba ma shawara da su a cikin kowane irin al'amari namu haka muke yana faɗar irin rayuwar da suka taso bayan kafin a musulunci a jahiliya da ko bayan musulunci kafin musulunci kan ba su ma ɗauki mace mace mutum ba bayan musulunci kuma suka fahimci mace tana da haƙoƙi to amma kuma ba sa shawara da ita ba wani al'amari da za su je su ji menene ra'ayin wata mace daga cikin mata thumma istaqbala umar alhadith yasuquhu ibn abbas yace sai umar ya ci gaba kuma da bani labari yace inni kuntu wajarul li min al-ansar to kaji fa sai yanzu aka zo kan gaɓar da aka gutsuro maka inni kuntu wajarul li min al-ansar ni da wani makoci daga cikin mutanen Madina sunan Shiaus, Aus sunan shi Aus ibn Khawli za mu yi magana akan wannan akwai waɗanda suka ce sunan shi Itban ibn Malik amma wannan kuskure ne kuntu wa li min al ansar fi bani umayyah ibn zaid a cikin unguwar da wannan kabila ta banu umayya ibn zaid ibn amr ibn auf suke zaune waɗannan su ne suka shahara da zama a wannan unguwa sai ake kiran unguwar da sunansu min awalil madina daga unguwar da take awali wato gabashin madina wa kunna na tanawabun nuzula ala nabi sallallahu alaihi muna wakiltar juna wajen zuwa mu zauna gaba ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa yanzilu huwa yawman wa anzilu yawman ya je ya zauna wannan yini ni kuma yini na gaba in ji fa idza nazaltu ji'tuhu min khabari dhalika al-yawm min al-amri ko min al-wahyi idan ya je idan na je in zo masa da labarin abin da ya faru na al'amari ko na wahayi a wannan rana wa gairihi da waninsa wato duk abubuwan da suka faru a makarantar annabi sallallahu alaihi wasallama sai in zo in sanar da shi wa idza nazala fa'ala zalika shi ma in ya zo in ya je ya zo ya sanar da ni Umar ya ce wa kunna ma'ashara Quraish mu jama'ar Quraishawa mu mutanen Makka naglibu nisa'an mutane ne da muka fi ƙarfin matanmu ya gaya maka cewa ko shawara ba sa yi da su wannan shi ne abin da yake nufi da sun fi ƙarfinsu falamma qadimna alal ansar yayin da muka zo madina muka zo muka samu mutanen madina idahum qaumun taghlibuhum nisa'uhum sai muka same su su kuma mutane ne da matansu sun fi ƙarfinsu to sai aka samu akasi mu can mun fi ƙarfin matanmu an gare su muke yi su kuma nan matan sun fi ƙarfinsu su har kuka suke musu fatafiqa nisa'una huzna min adabi nisa'il ansar sai daga nan sai matanmu suka dinga ɗaukan halaye irin na matan mutanen madina da mutum ya aure ansariya da matarsa muhajira ya haɗa su sai ta ga wani abin da wannan take yi a ashe zai yi wa'ayi <laughs> ta ɗauka ba zai yi ba sai ta ga in yayi magana ta mayar sai ta ga an ba ta tare na sai ta ga ta zo tana tambaya a bani a ashe zai yi kuma ta gadi yana yi to sai suka fara su ma gwadawa قال فبين أنا bimra'atin ata'ammaruhu fa baina ana fi amrin ata'ammaruhu yace wata rana a gidana ina zaune ina ina tunanin wani al'amari wato yana tunanin wata harka tashi iz qalat imra'ati sai matata sai ta ce da ni na sana'ata kaza wa kaza to me zai hana kai kaza kai kaza su kuma ba a musu haka ya zauna yana tunani to abin nan kuwa ya ya kamata in yi to kai za ta kaza mana to wannan magana da ta faɗa masa fasihtu ala imra'ati sai na daka mata tsawa saboda haka halin yake sai na daka mata tsawa faraja'at ni sai ta mayar min da magana fa an an turaji ani sai da ce a ah, abin har ya kai ga haka in yi magana ki faƙultu laha sai na ce malaki wale ma hahuna me ya haɗa ki da lamarina me ya haɗa ki da abin da nake tattaunawa fi ma takallufuki fi amrin uriduhu me ya shigar da ke ki cusa kanki cikin al'amarin da ni nake tunani faƙalat sai ta tsaya ta ce masa walima tunkiru an uraji aka me yasa kake ganin ba zan mayar maka da magana ba fawallahi inna azwajan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama la yuraji'nahu wallahi matan annabi ma yana magana suna yi kaga ta kawo hujja kat shi yasa wasu ba sa son sa aure mai ilimi sun fi so su je can ƙauye can cikin jahilai wai mai ilimi matsala ce da ita yanzu nan sai ta ja maka hadisi to kai ko kai ne ta ce fawallahi inna azwajan nabi sallallahu alaihi wa sallama la yuraji'nahu wallahi suna mayar masa da magana to bata tsaya nan ba sai ta ce wa inna ihdahunna la tahjuruhu al-yawma hatta al-lay daya takan sha masa kanshi ta dauke masa kai tun hudowar rana har dare har rana ta faɗi dare yayi kai maganar musanyen magana ne to a can gidan manzon Allah ga abin da yake faruwa wa fi riwaya a wata riwayar kuma abinda ta ce da shi cikin abinda ta gaya masa faqalat li ajaban laka ya ibn al-khattab abu mamaki ya dan khattab kada ce dan wane ce abin mamaki gare ka ya dan wane ka bani mamaki ma turidu an turaja an ta kai yanzu baka son kana magana ana mayar maka kai baka son haka wa inna ibnataka la turaji'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yarka tana can gidan manzo Allah yana yi tana mayar masa da magana tashin hankali hatta ya zalla yawmahu gabban manzo Allah yayi ne yana hushi wato kamar tana cewa kai kuma asuwa idan an yi haka a gidan manzo Allah kai kuma asuwa tofa yanzu ba batun kuma ya ce ga wani abu da akwai batun da daka tsawa an ma jefa shi cikin wani tashin hankali an ce yarsa ma kuma haka take yi ba ba maganar matarka ba ce yarka ma haka take yi kuma ga wanda take yi wa shi yasa sai ce fa afza'ani sai abin ya firgita ni fa qultu laha sai nace mata qad khabat man fa'ala min hunna bi wacce duk ta yi wannan al'amari babba ta yi irin wannan ga babban mutum kamar annabi sallallahu alaihi wasallama to ta taɓi sun ma jama'atu alayya siyabi nan da nan sai na sa kayana kusan magidanci a gida yana cire kayansa sai dai ya bar na shan iska sai ya ɗauko kayansa ya sanya fadakaltu ala hafsa nan da nan sai ya shiga ɗakin hafsa wanda yake nuna duk sanda abu ya tashi inda uba wato kun ga bai tafi ɗakin kowa ba da farko sai ya tafi ɗakin yarsa فدخلت على حفصة فقلت أتغاضب إحداكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الليل شن ديركو تكن ساء النبي صلى الله عليه وسلم يهوشي هدري فقالت سي حفصة تتشي نعم إيه فقلت خابت وخسرت ce wacce ku ta yi haka ta taɓi ta yi asara afata manu ku afa ta'manina an yaghdaba Allahu li ghadabi rasulihi fatahliki ke yanzu za ki sa manzo Allah ya yi hushi ki nutsu ba za ki tsorata Allah ya yi hushi ba da hushin manzansa ki halaka la tastakthiri ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya shiga yi wa yarsa fada kada ki yawaita wa annabi sallallahu alaihi wa sallama bani bani kada ki yawaita haka wala turaji'ihi fi shay'in kada yana magana kina magana wala tahjurihi kada ki ce zaki kaurace masa was'ali ne ma badalaki duk abin da kike so bukatun ki zo ki nema a wajena wala ya gurrannaki an kanat jaratuki hiya awda'u minki wa ahabbu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kada ya ruɗe ki ganin abokiyar zamanki bai ce kishiya ba ya ce ganin abokiyar zamanki ita ce mafi kyau ta fi ki kyau kuma ta fi soyuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama kada wannan ya ruɗe ki wa fi riwaya a wata riwaya ce hadhihi allati a'jabaha husnuha hibbu rasulillahi hubbu sallallahu alaihi wasallam hibbu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ina nufin wannan da kyanta yake birge ta yake sa mata jiji da kai wacce take ‘yan lele gaban annabi sallallahu Alaihi wasallama yana nufin Aisha, ya ce, Kada ki ga abin da take yi, ke ma yi, idan ita tayi ta sha, ke fa za ki iya afkawa cikin rami ita tana da kyan da baki da shi kuma tana da shiga da gata a gurin manzan Allah da ke shi baki da shi a wata ruwayar yake cewa ma manzan ni na san manzan Allah ma yana zaune da ke ne saboda ni dan ni ya rike ki sai manzan Allah ya taba sakinta Allah ya aiko masa Jibril yace ya dawo raji hafsa fa innaha qawwamatu sawwama ka dawo da hafsa ita mace ce mai yawan kiyamun laili mai yawan azumi saboda jibrilu Allah ya aiko shi a dawo da ita saboda ka ita ma da karfinta take zaune ثم خرجت حتى دخلت على أم سلمة لقرابتي منها sai ya shiga ya fita sai ya shiga kuma gidan ummu salama saboda kusancin da yake da ita tana da kusanci da mahaifiyarsa mahaifiyarsa sayyidina umar a makhzumiyya ce yar kabilar abin nan banu makhzum ce wannan ummu salama kamar yar baffanta ce saboda haka suna da kusanci sai ya shiga ga ummu salama fakallamtuha ita ma na faɗa mata wannan magana faqalat ummu salama sai ummu salama ta ce mu ajaban laka ya ibn al kai shi da yau ya shiga shiga wannan tace abun mamaki gare ka ka bani mamaki ya dan khattab dakhalta fi kulli shay'in komai da ruwanka komai da ruwanka hatta tabgi an tadkhula bainar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi hatta cikin sha'anin manzo Allah da matansa ma sai mun ganka ka shiga fa akhadatni wallahi akhdan kasaratni an ba'di ma kuntu ajidu tace ta kama ni da maganganu kamun da ya karya min laka fa kharajtu min nan da ya fita to haka haka kissar shi ta kasance a gida. ya je saboda wancan abin da ya faru a gidansa ya zo ya yi fada a daina yi a gidan manzon Allah to fa ga yadda ya fito kuna zaton za a daina ga fa yadda ya fito fa wa kana min haula man haula rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qad istaqama lahu waɗanda suke a dukkan garuruwa ko kabilun da suke gefen annabi sallallahu alaihi wasallama duk sun miƙa wuya ga annabi sallallahu alaihi wasallam falam yabqa illa maliku gassan bisham sai wani taurarren sarki mai taurin kai wanda yake shugabancin kabilar gassan wanda yake sham shi kadai ne ya taurare ya miƙa wuya saura duk an miƙa wuya an saduda an bi annabi sallallahu alaihi wasallama ko an yi sulhu da shi kunna na kafu an ya atiyana muna jin tsoron ya tara dindina ya ce zai zo madina ya kawo mu wa kunna na anna ghassana ne ni'ala li ghazwina muna hira a kanun mu cewa wannan kabila da wannan sarki yake shugabanci suna nan suna shiri suna shirya dawakansu don su zo su yaƙe mu faqadim tala'at na minhu kirazan mu cike suke da haushi ga wannan mutum fanazala sahibi al-ansari yawma nawbatihi sai abokina mutumin madina din nan sai ya je majalisin annabi sallallahu alaihi wa ranar zagayensa faraja isha'an sai ga shi ya dawo da daddare bayan sallar isha fadaraba babi darban shadidan sai ya shiga dukan kofa ta da ƙarfi wa ya yace ana imun bacci yake ne ya yi sallama ya ji shuru shi yasa sai ya fara dukan kofa kuma da ƙarfi ana imun bacci yake ne a samma huwa yana nan cikin gidan kuwa Fafa fafazitu sai umar yace sai na firgita ko kai ka ji ana irin wannan sallama ai kana razana fa kharajtu ilaihi na fita gare shi wa qala sai yace hadatha amrun azim babban al'amari ne ya faru fa qultu ma huwa ajaa gassan menene ya faru kabilar gassan ne suka kutso su ne suka taho mayakansu ne suka zo kala sai yace bal a'azabu minhu abin yafi wannan girma wa atwalu ya fi wannan tsawo ko wa ahwalu ya fi wannan ban tsoro tallaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nisa'ahu manzo Allah ne ya saki matansa Umar sayyidina Umar yace fa qultu qad khabat hafsatu wa khasirat ke fara tuno isa ce hafsa ta tabi ta yi asara qad kuntu azunnu anna hadha yushiku an yakuna daman ina tsammanin fa sai haka ya kasance irin hawan kawarar da suke yi din nan daman ina sa ran sai haka ta faru fajama'tu alayya thiyabi nan da nan sai na sa tufafina fa sallaitu salatal fajr ma annabi sallallahu alaihi wa sallama nayi sallar asuba tare da annabi sallallahu alaihi sallama a masallacin sa fa dakhala mashrubatan lahu ya shiga wani dan ɗakinsa sa na jikin masallaci wato ɗakin liman yarqa alaihi bi ajala yana taka abin matattakala ya shiga fa tazala fiha ya kadaitu a ciki fa dakhaltu ala hafsa ni kuma sai na je na shiga wurin hafsa yata fa idza hiya sai na same ta tana rusa kuka qultu sai na ce da ita ma yubkiki mai kuma kike wa kuka awalam akun haddartuki ban ja miki kunne ba a kunna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya sake ku da gaske qalat la adri tace ni dai ban sani ba huwa zafil mashrubati gashi can a dan dakin sa fa sai na fita fajitul sai na zo minbari minbarin manzo Allah sallallahu alaihi an ce ya shiga Hafsa a ya shiga gurin Ummu Salama ita ma ta ce bata sani ba sai ya shiga gurin Aisha a wata ruwaya ruwayar ibn sa'ad sai ya shiga gurin aisha ya tambaye ta aisha ta ce malaka wali ibn al-khattab ina me me ruwanka da ni me ya hada ka da ni أليس في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظهن حتى تعظهن أنت؟ ma ya'idu nisa'ahu hatta ta ta'izuhunna anta shi manzo Allah baya da ilimin da zai mana wa'azi ne sai kai ka zo kai mana tana gidan manzo Allah kuma wani zo ne waje na mata wa'azi in dai wa'azi ne ai gidan wa'azi biki sai ka shigo kai mana wa'azi na ruwanka to shi ne ya fita ya shiga masallaci ya zo daidai mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa idza haulahu rahdun yabki ba'dhum sai kawai ya ga mutane an yi zaune an yi jugum wasu suna ta share kuka fajalastu ma'ahum qalilan yace sai na dan zauna kadan a wata ruwari ya tambaye su manzo Allah ya saki matansa suka ce eh manzo Allah ya saki matansa ana ta kuka yace sai ya zauna sun magalaba ne ma ajidu to sai abin da nake ji din nan ya tuko min na kasa hakuri faji'tul mashruba allati huwa fiha sai nazo wannan dan daki da manzo Allah ke ciki fa qultu li gulamin lahu aswada sai na ce ma wani bakin yaro da yake gurin ana ce da shi raba sai na ce da shi yana zaune akan matattakalar yana dan lilo da kafarsa yaro ne karami sai na ce da shi ista'zin li umar je ka nema wa Umar izini fadakhala sai ya shiga fa kallama annabi sallallahu alaihi wasallam sai wa manzo Allah magana thumma kharaja sai ya fito fa qala sai ya ce zakartuka lahu fasamata na faɗa masa maganar da ka turo ni da ita amma yayi shiru fansaraftu sai na juya hatta jalastu ma'ar rahd alladhina inda al-minbari na koma can cikin waɗannan mutane da ke gindin mimbari ni ma na zauna sun magalaba ne ma a jidu sai abinda da nake ji ya saka tuƙo ni faji'tu na sake dawowa ya sake cewa yaron ne ya je ya nemo izini yaron ya shiga ya fito ya ce zakartuka lahu samata na ce sai da Umar yana sallama amma an yi shiru fajalastu ma'ar rahdin ladina indal minbari ya kuma komawa ya zauna cikin wannan mutane masu kuka sun magalaba ni ma a jiru sai abin da nake ji kuma ya sake tuko min faji'tul gulama na dai dawo ga yaron nan fa qultu istazil li umar fa zakara mislahu ya kuma dawowa ya ce ga dai fa abin da ya faru na faɗa fa manzo Allah ya shiru to daga nan sai da Umar sai ya fara tunanin ko ko manzo Allah yana zaton na zo ne in neman wa Hafsa kamun kafa sai ya fara wannan tunanin falamma wallaitu munsarifan tunda an yi sau uku sai ya juya zai tafi fa idhal gulamu yad'uni sai ga yaro yana kirana qala azina laka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yayi maka izini fa dakhaltu alaihi sai na shigo ga manzo sallallahu alaihi wasallam fa idza huwa muttaji'un ala rimali hasirin sai na gan shi kwance akan saƙar wato tabarma ko kuma saƙar gadon tabarma game da zo a wata ruwaya rimali abin nan saririn laisa bainahu wa bainahu firash babu wata shimfiɗa ta daban in banda wannan saƙar kad assarar rimalu bi janbihi har saƙar ta yi dabbara dabbara a gefensa ta fito ta yi burdun burdun jikinsa ya kafin nan muttaki'un ala wisadatin min adab yana kishin gide akan wani ainihin fulo fulo wanda yake na na auduga na fata hashu halifin cikinsa an sanya totuwar dabino da shi aka yi filan fata ce aka cika da totuwar dabino ya ki shingida fa sallamtu alaihi sai na yi masa sallama thumma qultu wa ana qa'imun ina tsaye sai na ce ya rasulullah a tsallakta nisa'aka ka saki matanka ne farafa basarahu ilayya sai ya daga ido sai ya kalle ni fa qala la yace a'a fa qultu allahu akbar sai yace allahu akbar a wata ruwayar ya faɗi Allahu akbar har duk waɗanda ke cikin masallaci sai da suka ji hatta matan annabi a gidaddajin su sai da suka ji ummu salama ta ce tunda na je na kabbara na san ya ji cewa ba a sake mu bane ya ji wani labari mai daɗi ثم qultu wa ana qa'imun astanisu Ya rasulullahi sai na tsaya ina tsaye ina neman izini na iya zaunawa ya rasulullahi yace da shi ya ma'aikin Allah law ra'aitani wa kunna ma'shara quraish naglibun nisa sai yake ba manzo Allah kissarsa ce ya manzo Allah da kaga san da ni da sauran jama'ar quraishawa wato mu mutanen makka muka fi karfin matanmu falamma qadimna almadinata ala qaumin ko idza qaumun taglibuhum nisa'uhum muna zuwa madina sai muka same su mutane ne da matansu kuma sun fi karfin su ya ba shi kissar abin da ya faru da matarsa da abin da ya zo ya samu a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da irin yadda suka cashe mishi Fata fatabassama annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya murmushi kaga kenan ba wai abin da suke yi ba wai sun kauce turba bane Sun qultu sai na ce da shi laura aita ne wa dakhaltu ala hafsata fa qultu laha la nake an kanat jaratuki hiya awda'u minki wa ahabbu ila an sallallahu alaihi wasallam da ka ganni sanda na shiga nake cewa hafsa yata kada ganin wannan makociyar taki abokiyar zaman taki ta ruɗe ki kasancewar ita ta fi ki kyau kuma ta fi soyuwa gurin annabi sallallahu alaihi wasallama fa zakartu allazi qultu li hafsata wa ummu salama na gaya wa abinda na gaya masa hafsa da ummu salama wallazi raddat alayya ummu salama da abinda ummu salama ta bani ansa da shi fatabassama tabsimatan ukhra manzo Allah ya kuma yin wani murmushi fajalastu hina ra'aituhu tabassama da na ga yayi murmushi kenan abin ya tafi kushin da yake tare da shi ya tafi sai na zauna thumma rafa'tu basari fi baitihi sai na daga kaina na dubi ɗakinsa da yake ciki tirakarsa fa wallahi ma ra'aitu fihi shay'an yaruddu al-basar wallahi ban ga wani abu ba da zai bada sha'awa ghaira ahabatin salata sai wasu fatu guda uku waɗanda ba a jeme ba ko kuma ihab ana itlaƙinsa akan wanda aka je jeme da wanda ba a je jeme ba wa inna inda rijlaihi qaradan masbugan ga wasu nan ba a je me ba guda uku ga wasu can kuma waɗanda yake a fata ce an sa mata abin jima din an sa mata magaryar da ake jima da ita fa qultu sai na ce ya manzon Allah ud'u Allah falyuwassi ala ummatika ka roki Allah ya yalwata wa al'ummarka fa inna farisa war rum ga farisawa mutanen Iran majusawa ne wuta suke bautawa ga rumawa ga su kiristoci ne da suka kauce wa hanya suke yi wa Allah shirka wasu a alaihim an yalwata musu wa otu duniya wa hum la ya'budun Allah an ba su duniya alhalin ba sa bauta wa Allah fajalasa annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana an da manzo Allah na kishin gida sai ya miƙe ya zauna qala awa fi shakkin anta ibn al-khattab Umar kana cikin shakka ne kana cikin shakka ne inna ula'ika qaumun ujjilat lahum tayyibatuhum fil hayatid dunya waɗancan mutane ne da aka gaggauto musu da jin daɗinsu su na rayuwar duniya kamar wani ya je ya ga turai ya ga yadda duniya take a can ya ga rayuwa shi kai hanya ko mu musulmi ya dai lamarin damu akwai da yawa walla akwai waɗansu malamai ne da suka je can sai suka dawo sun lalace sai tunaninsu ya canza rifa'atu bik rifa'a rifa'a bik al tahtawi ɗaya ne daga cikin malamai na azhar lokacin da za a fara tura tawaga ta farko ta ɗaliban azhar ta ɗaliban masar zuwa faransa don su je su karanto ilimin baturi na zamani tawaga ta farko da aka fara turawa faransa sai aka ce a ɗauki malami daga azahar a haɗa su don kada su je su kauce hanya to da aka je shi ya fara kaucewa da ya dawo sai ya rubuta wani littafi sunan shi zahabul ibris bi tarihi baris ko bi akhbari baris zahabul ibris wato gangariyar zinari don ku sha labarin faransa sunan littafin kenan ya ce ya ga mutane masu tunani masu kwanya masu tsari masu basira wanda suka san duniya suka san rayuwa suka san abin da ya dace da ɗan adam na je na ga inda ake darajta mata ake ba su kimarsu inda mace take da yanci ta shiga ta fita inda ta ga dama wallahi shi ya fara kawo fitsara ta mata a masar kuma malami ne wa an ɗauke shi wai saboda ya yi wa ɗalibai saiti to wani in ya ga irin wannan duniya ɗin ya ga yadda ake cinta to sai ya fara tunanin to anya ko mu namu ne daidai anya bai kamata mu kwaikwaye su ba in muna so mu ma mu ci gaba mu wa kowa akala a samu yancin faɗar albarkacin baki mata su samu yancin walwala to daga an yi haka to an fara shakkar tsarin musuluncin ne to shi da annabi yake gaya masa inna ula'ika qaumun ujjilat lahum ad-dunya ujjilat lahum tayyibatuhum fid dunya mutane ne da Allah ya gaggauto musu jin dadin su a duniya fa bakaitu Umar yace sai na fashe da kuka faƙala ma a wata ruwaya da ya ga abin da ya gani irin yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake kwanci ga jikinsa ya yi burɗin burɗin yana manzan Allah ga gidansa babu wani abin da zai ja hankalinka sai wasu fatu wannan an jeme wannan za a jeme abubuwan sai suka, suka sa masa takaici ya ce sai ya fashe da kuka manzo Allah ce ma yubkika me kake wa kuka ya Umar قال يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيه ما هما فيه وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء كسرى sarkin فارسا fariskin فارسا ومجوسا فيغن جاء kaisara sarkin kiristoci masu ukunta Allah ga irin abin da suke ciki na fantamawa na duniya kai kuma ga ka manzan Allah faƙala sai ya ce amma tarda an ta kuna lahumud duniya wa lana al'akhir ba za ka so ba su a ba su duniyar su ci su cinye a nan mu ko mu samu lahirar فقلت يا رسول الله استغفر لي يا ما ايتين الله انيما من غفرة انيما من غفرة hadisin da saura lokaci kuma yayi za mu dakata a nan insha Allah za mu karasa hadisin sai kuma mu fita da wasu darussa da ya kunsa kun dai yadda hadisin yake yana da tsawo kun ji kuma yadda aka takaita mana shi a kitabul ilm wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi sura ta makkiya kuma ita ce sura ta 50